Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Laraba 13 ga watan Afrilu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfila da kanin labarai. Shugaban ƙasar Najeriya ya sha alwacin cewa babu rahama ga waɗanda suka kashe sama da mutane 100 a wasu hare-hare a tsakiyar ƙasar. shugaban amurka joe biden ya ƙara zafafa kalamansa kan ƙasar rasha a jiya talata yana mai zargin shugaba vladimir putin da shirya kisan ƙare dangi a ukraine haka kuma za a ji cewa sama da 'yan sudan ta kudu miliyan bakwai ne za su fuskanci matsalar karancin abinci a watan yuli saboda ambaliyar ruwa da fari da kuma faɗace-faɗace. kanin labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa a najeriya kwararru a fannin man fetur da iskar gas sun fara tsokaci kan bukatar kungiyar tarayyar turai da neman karin iskar gas daga najeriya wannan yana da kyau ci gaba ne mai kyau amma abin da ake ciki shine a yanzu Najeriya ba za ta iya sa dukiya da yawa hakan nan a cikin magana na infrastructure na gas ba. yayin da ake ci gaba da cece kuce kan motocin alfarma da aka raba sarakunan gargajiya a jihar zamfara da ke najeriya gwamnan jihar bello matawalle ya yi karin haske su manyan sarakuna su goma sha bakwai muka san musu wannan cadillac din guda goma sha bakwai wanda na ga ana ta kare ana cewa guda ɗari biyu to dukkan motocin na wa'yan ga manyan sarakuna su goma sha bakwai murtala faru kusan yinna zai shigo da shirin baki mai yanka wuya bayan nan kuma muna tafa da karatun alkur'ani daga bakin yara manyan gobe amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a ranar Talata ya sha alwashin cewa babu rahama ga waɗanda suka kashe mutane sama da ɗari a wasu hare-hare a tsakiyar Najeriya. wasu 'yan bindiga sun kai farmaki wasu ƙauyuka kamar yadda majiyoyin yankin suka ce a ɗaya daga cikin munanan hare-haren da aka kai a bana da ake zargin 'yan bindiga masu ɗauke da muggan mukamai suka kai da yake allah wadi da abin da ya kira mu munanan kashe-kashe bahari ya alkawarin cewa waɗanda suka aikata wannan aika-aika ba za su samu tausayi ba ba za a gafarta musu ba ko ba za a basu tsira ba a cewar shugaban a cikin wata sanarwa hare-haren da aka kai ranar lahadi a jihar filato da kuma wani samame da masu garkuwa da mutane sa kai jirgin ƙasa a jihar kaduna da ke makwabciyarta ya nuna yadda rashin tsaro ke ƙara ta'azzara a yankunan arewa maso yamma da tsakiyar ƙasar da ta fi kowace yawan jama'a afirka shugaban amurka joe biden ya ƙara zafafa kalamansa kan ƙasar rasha a jiya talata yana mai zargin shugaba vladimir putin da shirya kisan ƙari dangi a Ukraine. Yayin wata ziyara da yake jihar Iowa don gabatar da wani shirin rage farashin man fetur. Shugaba Biden ya ce kudaden da kuke samu da damar ku ta cika motocinku da mai. Babu ɗaya daga cikinsu da ya kamata ya dogara kan ko wani mai mulkin kama karya ya yanke shawarar shiga yaƙi tare da yin kisan kiyashi a can wani ɓangaren duniya. daga baya shugaban na amurka ya kare matakin da ya ɗauka na bayyana matakin na rasha a matsayin kisan kiyashi yayin da yake zanta da manema labarai kafin ya hau jirgin sai koma gida biden ya ce na kira shi kisan kiyashi ne saboda ya ƙara fitowa fili kuma a fili yake cewa fitin na ƙoƙarin kawar da ra'ayin samun dama zama ɗan ƙasar ukraine kuma shaidu suna ƙaruwa ya ƙara da cewa za mu bar lauyoyi su yanke hukunci a duniya ko ya cancanta ko a'a amma ga alama haka yake gare ni in ji shi farautar mutumin da ya kai harin kan mai uwa da wabi da safiyar ranar talata a gundumar brooklyn ta birnin new york ya haɗu da tsaiko yayin da aka gano kyamarar ɗaukar hoto a tashar jirgin ƙasa na 36 street da ya kamata da ɗau hoton maharin ta lalace a cewar magajin birnin new york eric adam da misalin karfe 8:24 na safiyar jiya talata ne yayin da jirgin kasa ya isa wata tashar karkashin kasa a unguwar sunset park a brooklyn mutumin da yake sanye da karamar riga na masu aikin gine-gine wanda ya rufe huskansa da abin tare iska mai guba kafin ya fara buɗe wuta akan mutane da ke cikin jirgin da wasu da suke kusa da jirgin in ji kwamishiniyar 'yan sandan birnin new york kitchener sewell known explosive devices on our subway trains and this is not being investigated ta ce za mu iya tabbatarwa da mutane cewa babu wani abun fashewa a cikin jirgin kana ba za mu gudanar da bincikenmu a kan ta'addanci ba tukuna harbin kan mai uwa da wabin ya haifar da fargaba da tashin hankali a cikin jirgin wannan abu dai na faruwa ne a daidai lokacin da ake fama da yawa yawan harbe-harbe a fadin birnin new york da kuma karuwar miyagun ayyuka a tashar jirgin kasa na karkashin kasa gwamnan jihar new york kathy hoko ta shawarci 'yan new york ne tana cewa ku kasance a farke da kuma lura kati ta yi kira ga mutanen jihar new york baki daya da su taimaka ma 'yan birnin new york da jami'an tsaro wurin hada kai a kyamaci wannan ɗabi'ar harbe-harben mutane baba ya ko makeri sashen hausa da muryar amurka daga birnin new york An jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta zo ƙwarya a hannu, tana neman ƙara ƙarfafa dangantakarta da Najeriya, musamman a fannin samar da iskar gas zuwa ƙasashen Turai, sakamakon yakin da ya ɓarke tsakanin ƙasar Rasha da Ukraine. Wannan bukata ta bayyana ne a wata sanarwa da kamfanin mai na ƙasa ya raba wa manema labarai a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. wakiliyar murya amurka madina dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana Jakadar kungiyar Turai a Najeriya Samuela Isopi ita ce ta jagoranci sauran jakadun kasar Spain da Italiya da Portugal da kasar Faransa a lokacin da suka kai ziyarar ban girma ga kamfanin man fetur na Najeriya. Isopi ta ce Najeriya ce kasa ta hudu da ke samar da iskar gas zuwa Turai inda ta ce Najeriya tana fitar da kashi arba'in cikin 100 na gas zuwa kasashen Turai a halin yanzu. Karamin ministan man fetur na kasa Timi Presilva ya yaba da wannan mataki da kasashen Turai suka dauka inda ya ce Najeriya a. shirye take ta shiga yarjejeniyar ƙara yawan iskar gas ga ƙasashen turan. At this moment we have two projects, one pipeline to Algeria, through Algeria to Europe. Actually that pipeline is targeted for Europe. A nan Timi Presilva ne yake bayani cewa tuni har an fara shimfiɗa bututun da zai kai iskar gas zuwa ƙasashen turai ta ƙasar Algeria. Silva ya ce akwai kuma shimfiɗa wata bututu ta ƙasar Morocco. Dukan waɗannan ayyukan an riga an fara su gadan-gadan kuma Najeriya a shirye ta take ta zama abokiyar kasuwanci na gari ga kasashen turai da yake tofa albarkacin bakinsa game da wannan bukata kwararre a fannin gas da man fetur muhammad salih hassan ya kalli wannan neman karin iskar gas daga najeriya zuwa kasashen turai ta fannin rashin karfin tattalin arzikin da kasar ke fama da shi ne wannan abu da kungiyar turai suke nema na karin gas yana da kyau ba karamin samun ci gaba bane wa kasa irin tamu kamar na najeriya wannan yana da kyau ci gaba ne mai kyau amma abin da ake ciki shine a yanzu najeriya ba za ta iya sa dukiya da yawa hakan nan a cikin magana na infrastructure na gas ba shi ma masanin tattalin arziki abubakar ali ya yi ƙarin haske akan wannan bukata da yake ganin tarihi ne zai maimaita kansa bukatan makamashin iskar gas na najeriya da kasashen turai suke yanzu matsawa su su fara saya wato in an duba tarihi ne yake so ya maimaita kanshi domin lokacin da najeriya ta yi wannan tsare-tsare na iskar gas to dama turai su ne na farko kasashen da ake tsamani ko kuma aka targetin su sai wannan gas din nan gas din rasha kusan kashi arba'in kasashen turai suke saya so wannan yakin na tsakanin rasha da ukraine shi ya tilasta yanzu aka canja akalar tattalin arzikin ma na kasashen turai kamar yadda yaki na ɗaya da yaki na biyu na duniya ya canja tattalin arzikin duniya gaba ɗaya saboda haka wannan abu ne wanda yake zai wa najeriya amfanu na kwarai wajen bunƙasa harkan iskar gas sanarwar ta ce kungiyar turai ta bayyana buƙatar ƙara yawan iskar gas da take saye daga najeriya ne biyo bayan yakin da ake yi tsakanin rasha da ukraine ukraine domin cike giɓin gas ɗin da ƙungiyar turai take saye daga ƙasar rasha madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a gaida madina dauda da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gasar fil hashim ya dawo da labaran duniya kashi na biyu sama da 'yan sudan ta kudu miliyan bakwai ne za su fuskanci matsalar karancin abinci a watan yuli saboda ambaliyar ruwa da fari da kuma fadace-fadace matsalar karancin abinci ta ta'azzara tun bara a wani rahoton haɗin gwiwa da majalisar ɗinkin duniya da gwamnatin sudan ta kudu suka fitar rana asabar sun bayyana cewa ƙaruwar tashe-tashen hankula da makamai da rasa matsugunnai a cikin al'umma da sauyin yanayi kamar ambaliyar ruwa da fari sun taka rawa. kimanin mutane dubu tamanin da bakwai a yankin gudanarwa na Faibo da wasu sassan jihohin Jongle da Lakes da wasu jihohi na iya fuskantar bala'in yunwa a watan Yuli. Kimanin mutane miliyan biyu da tara ne za su kasance ƙasa da mataki ɗaya kawai a matakin gaggawa a cewar wani bincike na bayanan tsarin kimar abinci. Sama da kashi biyu bisa uku na al'ummar ƙasar kusan mutane miliyan tara na buƙatar agajin jin kai in ji majalisar ɗinkin duniya. Daga ƙarshe wani rahoto na shekara-shekara na ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya nuna damuwa game da ci gaba da cin zarafin bil'adama a Rasha da China da Iran da Venezuela da Masar da sauran ƙasashe masu mulkin kama karya. Da kuma tasirin da cutar coronavirus ta yi a kan ayyukan haƙƙin ɗan adam a duniya. takardun wannan rahoto na shekara-shekara ya kuma nuna damuwa game da danniya tsakanin ƙasa da ƙasa wanda gwamnatoci ke kaiwa kan iyakokin ƙasar don musgunawa tsoratarwa ko kashe masu adawa jiya talata ne sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya bayyana rahoton blinken ya ci gaba da cewa koma baya na mutunta 'yancin ɗan adam ya ci gaba yana mai ba da misali da yakin da rasha ke yi akan ukraine A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yayin da ake ci gaba da cece kuce a kan adadin motoci da gwamna Bello Matawalle na jihar Zamfara ya raba wa sarakunan gargajiya a jiharsa da kuma alakanta sayan motocin da zunzurutun kuɗin da aka kiyasta cewa ya kai biliyoyin nerori. Gwamna Matawalle ya ce ba haka lamarin yake ba. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyar Halima Abdurrauf ta aiko mana. tun bayan da labarin raba motoci kirar cadillac wanda aka kera a shekarar 2019 sama da 200 ga sarakunan gargajiya a jihar zamfara ya kara da kafafen sada zumunta ne 'yan najeriya daga shiyoyin kasar daban-daban ciki har da kudanci suke ta tofa albarkacin bakin su a game da lamarin wasu 'yan kasar dai sun yi ta ba da misali ga labarin raba karin motoci dari ga cibiyar tsaro ta yammacin najeriya wanda aka fi sani da suna a motekun da gwamnan shayi makindi na jihar oyo yayi a cikin watan afrilu inda ake cewa yaya za za a yi jihar da ke fama da tarin matsalolin tsaro za ta raba motoci masu tsada ga sarakuna. Ko menene gaskiya a game da batun raba motoci sama da ɗari biyu ga gwamna Bello Matawalle da bayani. Su manyan sarakuna su goma sha bakwai muka san musu wa'annan Cadillac ɗin guda goma sha bakwai wanda na ga ana ta ƙarya ana cewa guda ɗari biyu latin. To dukkan motocin na wa'yan ga manyan sarakuna su goma sha kuma sai da mun ka tabbatar da mun tace mun tabbatar da duk wani sarki wanda za ba motar na sarki ne wanda mun tabbatar tabbatar da amincin shi mun tabbatar da yana da lahiya kuma ya rantsuwa da alkur'ani bai tare da yan ta'adda bai hulɗa da su bai jin daɗin abin da suke yi ya za a ce yau sarki mai daraja ta ɗaya ko shugaban sarakunan jihar zamfara a ce bai da mota shiga ta yaya kake son ya aiki sannan kuma sarakunan nan ko mun so ko mun ki duk yadda za mu yi harka tsaro sai mun yi unwani da su domin kawo ƙarshen wannan matsala na sha faɗa mu duniya cewa wannan dalilin yin wannan saboda mun san da akwai waɗanda suna cikin cikin wannan hidima amma mu mun ce to shikenan kowa ya irin rantsuwar da ni kuma na sha faɗa ni ce duk wanda ya san da bai cikin wagga hidima ya yi rantsuwa irin wadda ni na bai jin daɗin abin da ke faruwa a zamfara bai da hannu da abin da ke faruwa a zamfara bai san masu yin wannan aiki ba a zamfara. A game da tambayoyi da 'yan Najeriya musamman a kafafen sada zumunta suka yi ta yi na cewa shin gwamna matawalle ya taɓa taimakon jami'an tsaro a jiharsa da kayan aiki. Kwamishinan 'yan sandan jihar Zamfara CP Ayuba Ghana ya bayyana cewa. Kashin gaskiya gwamnatin Dr. Muhammadu Bello na tawaye jami'an tsaro ba yasa da ba kawai muna haɗa gwiwa aiki kwarai da gaske domin haka mun samu cin gaba da yawa game da fight against this banditry a zamfara state command na ɗaya shi domin bello matawale ya tallafa mana da motoci na pilots duk sanje aka kama da police da civil defense sojoji da immigration customs ban da haka motocin da ya bamu bai bar mu haka ba tun da ya san cewa dole a samu dole a sami su to motocin nan muka samu tallafi a karshen wata gwamnati samun mai muna sabisin dinsu a banda haka muna da yaran mu da muke kira operation pop ada 1 and pop ada 2 wannan duk suna cikin locations ne koyuka suna ba da security da wayannan yaran kowane wata insha Allah ana biyan su alawa musu Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja Najeriya a gaida Halima Abdulrauf kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar ta BOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya.

na baya-bayan nan sun hada da gwamnan Yesom Wike na jihar Rivers daga kudu maso kudu a karkashin inuwar jam'iyyar PDP mai adawa da kuma a jam'iyyar APC mai mulki ministan sufuri Rotimi Amechi daga kudu maso kudu da kuma mataimakin shugaban kasa mai ci yanzu Yemi banjo daga kudu maso yamma. To sai dai kuma ana ci gaba da zafafa batun baiwa matasa dama a matakai daban-daban a zaɓen mai zuwa. Ana magana cewa a samo waɗanda shekarunsu ba su yi nisa da yawa ba. ni ba zan kira kai na saurayi ba amma ko ba zan kira kai na tsoho ba saboda kai ya zama kamar wata wata gada ko kuma wata wata wata wata mahada wadda ke tsakanin matasa da kuma wadda suke tsofaffi kusan duk wanda ke neman wannan matsayin a hali yanzu wanda suka riga suka ambata suna nema ko wanda suka ambata sun zo suna tuntuɓa ba wanda yake da ƙananan shekaru da ya kai ni wanda shekaru na da duk ayyukan nan da na yi duk sanin najeriya da allah ya bani da duk fahimta ta hulɗa ta gwamnati da allah ya bani har yanzu shekaru na hamsin da shida kuma matasan najeriya suna cewa a kawo musu shugabanni waɗanda suka fi kusa da su waɗanda suka fi fahimtar su da kuma yanayin da suke ciki saboda duk waɗannan dalilai sun gaji cewa da da Allah idan Allah ya ba wannan matsayin aikin nan zamu iya shi gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal kenan sa'ad da yake bayyanar da aniyarsa ta tsayawa takarar shugaban kasa a zaben shekara mai zuwa inda kuma yake jaddada fafutukar da ake yi ta ganin an baiwa matasa dama domin su gwada tasu bajinta a kasar da yanzu haka take fama da kalubalen tsaro da tattalin arziki to ko baya ga shugabancin kasa a matakin jihohi ma an sami matasa da suka nuna sha'awar tsayawa takarar gwamna kamar a jihar jigawa da kuma jihar sokoto inda sagir dalhatu bafarawa matashi dan shekaru 38 da haihuwa ya sayi takardun neman tsayawa takarar gwamnan jihar wanda shi ma ya ce bukatar shugabanni masu jini a jika a najeriya ne ya karfafa masa gwiwar fitowa takarar gwamna jama'a da kungiyoyi su ne suka haɗu suna ta kira a hito takara na je na samu party leaders na samu elders na faɗa musu ga abin da mutane ke da ƙudiri a kaina da same kungiyoyi sun ka haɗa kuɗi sun ka je sun ka sau form na tsayawa takara sun ka bani form na cewa gashi don allah in cika don suna son suna ra'ayi da ni ya tsaya takara duk yawancinsu abin da suke cewa ga matashi mai wanda adda experience ɗan gwamnati da harkar kasuwanci na private sector to suna gani ya kamata lokaci ne a ba matasa dama su taka su rawa amma muna son ga cewa lokacin da aka ba mu jagoranci ministry of environment a jihar sokoto ƙarshen mai girma gwamnati right honorable aminu waziri tambuwal ya ba mu dama mun zo mu amfani da experience ɗinmu da ilimin da allah ya ba mu gwargwado mun ga cewa jihar sokoto mun kawo wani sauyi akan harkar muhalli so suna ganin cewa tunda ni ina cikin gwamnati kuma na ina koyo daga mai girma gwamna na koyi abubuwan da ake yi so ya kamata a ce saboda ci gaban gwamnati a samu cewa ina cikin waɗanda a sahun gaba na neman wani abubuwan. To sai dai ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta kan tasirin gwada matasa a madafun ikon Najeriya inda ake zargin dattawa sun yi kaka gida lamarin da kuma wasu ke ganin shine ya haifar da tarnaki ga ci gaban kasar. amma bari mu soma da jin ta bakin wasu matasan kasar kan lamarin. Sunana Comrade Imran Muhammad Tsafe wannan tambaya ce wadda take da amsa kai tsaye na iya cewa tabbas lallai matasan najeriya a shirye suke kuma sun shirya tunkara kalubalen da muke ciki saboda duba da la'akari da cewa shi fa matashi yan aka ce matashi idan zai yi zai yi in ba zai yi ba ba zai yi ba dattawa uwayenmu da kakanninmu da yannanmu sun gaza kuma akwai abubuwan da cewa lallai tabbas kuma su kansu hands down sun tabbatar da cewa sun gaza waɗannan ƙalubalen wallahi babu mai iya tunkarar su kai tsaye in ba matashi ba in muka lura da uwayenmu da suka wuce na baya ko da suka mulki najeriya mafi su duk matasa ne lokacin kuma mun ga irin rawar da suka taka da irin ci gaban da aka samu to ko yanzu in ba haka nan suka haƙura suka bari matasan suka ɗauka ba wallahi babu ranar da za a samu ci gaba. sunana alin gwanjo daga jihar zamfaran najeriya gaskiya halin da ƙasa ke ciki ba na ce matasa za su iya za su iya shiga harkan zaɓe ba ko wani abu saboda halin da ƙasa ke ciki an takura mu da talauci da fargaba da abubuwa da yawa da yunwa yadda 'yan siyasan suna amfani ne da wannan suna son su yi amfani da matasan ne yasa suke tara mana talauci da yunwa da bala'i da rigingimu da suka yi yawa amma halin da kasan ke ciki yanzu duk matashin da zai ce zai iya gaskiya ba zai iya ba kawai yana faɗi ne sunana honorable abdulaziz isa silva ba kowane matashi ke da zarafi ko yake da hali ko yake da kuɗi da zai fito yanzu ya yi siyasa a wannan karnin da muke ciki me yasa haka kuwa shine an riga an ɓata siyasa an riga an ɓata ta da kuɗi ma damar ka da kuɗi duk yadda hake da wani political plans kake son ka kawo gyara ko kuma kake da muruba yin gyaran ma damar kai baka da kuɗi ko kai ba da wani bane abin kamar ba zai yi ba gare ka To kuma dai menene injinas Tura Ashir Sharif shugaban haɗakar ƙungiyoyin matasan arewacin Najeriya. Lokaci yayi da za a ba matasa dama su kuma su baiwa mara kunya. Su wa'annan masu shekaru wani lokacin za ka yi suna kafa hujjoji da cewar wai ai ga ƙasar Amurka ta sa ɗan shekara tamanin a mulki ga Italiya ta sa ɗan shekara tamanin da biyar. To abinda da ba sa duba shine wayannan ƙasashe su sun riga sun kafu sun daɗe da samun shugabanci kuma sun kafa duka institutions ɗinsu sun tsaya kan kafafunsu suna aiki mu kasashe irin namu da komai namu bai zauna daidai ba ba wani abu da yake tafiya daidai in ka dubi duka institutions da muke da su na tsaro na tattalin arziki na ilimi na lafiya na menene babu wanda ya zauna da gindinsa to ka je ka ɗauko masa mutumin da ba zai iya maka aiki na awa bakwai ko takwas ba a rana ka ce shine shugaban ƙasa to kai ma ka san ka siyo kanka matsala da haka ya kamata wannan lokacin haka tun da an bawa mai shekaru da yawa ya an jaraba daga da demokuraɗiyyar nan ubasan ja shekara takwas buhari ya shekara takwas masu manyan shekaru so da ya kata kyale masu ƙananan shekarun a ba su dama su yi kuma shi wannan abin shi ne da janyo lalacewar al'umma da babba mai shekaru ya zo ya shiga cikin ƙannansa yana takar abu ɗaya da su to shi sa sai al'umma ta tashi zama ba babba ba yaro a cikinta so da yaro yana kallon abin da zo yake nema babba wanda ya kamata shi ya zauna ya zama uba ya dinga ba shi shawara yana tarbiyyar na shi na koya masa abin da ya kamata ya zo ya ce shi ma nema yake da shi da shi to ka gan samu matsala saboda mu muna mu muna goyon bayan su masu shekaru daga 40 zuwa 60 din nan 65 su tashi tsaye su hada kansu su nemi shugabanci na sai kuma in sun karɓi mulkin nan su yi wa mutane adalci su yi abin da ya kamata kar su za su shiga da tafiya yadda aka saba tafiya ana gwamnati da sharholiya masu fashin baki ciki har ma da ku kun yi ta nanata irin mawuyacin halin da najeriya take ciki a halin yanzu barbarewar tsaro kuma bayan tattalin arziki da dai sauransu anya kana ganin matasa za su iya fuskantar wannan kalubalen idan aka ba su dama a yanzu tabbas irin mutanen da suka fito akwai masu daga cikin masu ƙananan shekarun akwai waɗanda suna da gogewa da iyawar da sanin ya kamata da za su iya shugabancin kasar a yanzu kuma suna da karfin jini da karfin kwakwalwa da karfin tunani da kuma suna da lokaci da za su iya tsayawa su yi aiki na awa goma sha ko zuwa awa ashirin a rana domin a ga an dawo da kasar kan tafarki na daidai duk shugabannin da ake yabawa sun taka wata rawar gani a najeriya ka duba shekarunsu a lokacin da suka yi shugabancin tun daga kan marigayi abubakar tafa a balewa ka duba shekarunsu a lokacin da suka yi shugabancin irin nasarorin da suka sama sannan ka duba ta wayannan masu shekarun da yawa da aka zo aka fara bawa nan wannan zangon za ka ga cewa za ka ga bambancin eh, kilale gashi ana ganin sa a nan za mu dasa sa'aya. sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Muhammad Nasir. Jumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. To madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin Kafin mu je ga shirinmu na karshe ga karatun Alkur'ani daga bakin yara manyan gobe. Assalamu alaikum wa sunana Idris Muhammad Adamu daga makarantar Milhajil Islam yan ragana Gombe. Auzubillahi minash shaidan rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sabbi isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Walladhi qaddara fada. والذي يخرج المرأة فجعلهم قصاء النهوى سنقدك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يكفى وليسرك لليسرى وذكر النفات الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تنصرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صوف الأولى صوف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم ما دلّ yanzu kuma sai labarai amma a takaice. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a ranar Talata ya sha alwashin cewa babu rahama ga waɗanda suka kashe mutane sama da ɗari a wasu hare-hare a tsakiyar Najeriya. Wasu 'yan bindiga sun kai farmaki wasu ƙauyuka kamar yadda majiyoyin yankin suka ce. A ɗaya daga cikin munanan hare-haren da aka kai a bana da ake zargin 'yan bindiga masu ɗauke da muggan mukamai suka kai. da yake Allah wadi da abin da ya kira nan kashe-kashe. Buhari ya alkawarin cewa waɗanda suka aikata wannan aika-aika ba za su samu tausayi ba. Ba za a gafarta musu ba ko ba za a basu tsira ba a cewar shugaban a cikin wata sanarwa. Shugaban Amurka Joe Biden ya ƙara zafafa kalamansa kan ƙasar Rasha a jiya talata yana mai zargin shugaba Vladimir Putin da shirya kisan ƙari dangi a Ukraine. yayin wata ziyara da ya jihar Aiwa don gabatar da wani shirin rage farashin man fetur. Shugaba Biden ya ce kudaden da kuke samu da damar ku ta cika ku da mai. Babu ɗaya daga cikinsu da ya kamata ya dogara kan ko wani mai mulkin kama karya ya yanke shawarar shiga yaƙi tare da yin kisan kiyashi a can wani bangaren duniya. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi. da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya taya na gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.